الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in ashirin da biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara darasinmu na nawa zadin muslima wannan darasi na nawa ne shi ma ba ku rubuta ba darasi na nawa Allah mai iko shi na takwas ne ko yana gaban wancan da ɗaya wannan kuma gaskiya ne kamar za mu tashi babi na goma sha hudu hijiratul mar'ati firasha zaujiha nan ne mun gama wani babi muka yi ƙarshe alhatsu ala isanin ishiratin zaujiya malam ya kawo hadisan da suka faɗaitar akan a kyautata mu'amalar zamantakewar auratayya ya gaya ma maza nasu ya gaya ma mata nasu ko Tun da guzurin na mata ne yanzu ga wani babi ya ma mata ne zaman kansu na'am an gani shafi na 28 malace hijratul mar'ati firasha zawjiha babin nan zai magana akan mace ta gujewa shimfidan mijinta mace ce ma mijinta hijira a shimfida ina hukuncinsa hadisai guda uku malai ya kawo a cikin bazin yace na farko an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idza idan namiji ya kirayi iyalinsa ila firashihi zuwa ga shimfidansa da nufin biyan bukatansa falam tatihi amma sai bata je masa ba fa bata ghadbana alaiha ya kwana bacci ya ɗauke sa ya kwana yana mai fushi da ita la'anat hal mala'ika tabbas mala'iku suna roƙon Allah ya nisanta ta da rahama sakamakon wannan aiki hatta yusbiha har sai mijinta ya farka ya waye gari muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi annan ka ai babu ma bace shari Allah ya shirya na biyu ani bin umara umar an karbo hadisi daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la'ana Allahu musawwifati Allah ya la'anci mace mai yin jinkiri wace ce ita sai fassara ta ce allati yad'uha zawjuha ita ce macen da mijinta zai kiraye ta ila firashihi zuwa ga shimfidansa fatakulu sai ta ce da shi saufa ina zuwa da sannu zan zo ma'ana ta masa jinkirin da muke nufin cutarwa hatta ya gulibahu a idahu a idanuwansa su jaye sabarci ya dauke shi ba tare da ta biya masa bukatansa annan sallallahu alaihi wasu ne ce Allah ya tsine ma macen da take da irin wannan ɗabi'a rawahu tabarani imamu tabarani ya ruwaito hadith hadisan suna da ban tsoro matuƙar gaske kuma mata yanzu wannan wasu ba ba matsala bane a wurin su mazaje da yawa ka ji suna kawo wannan korafin wannan korafin kuma matsala yake haifarwa matsalar da zai haifar ma sai ya ya fi cutar da ke ba ya sa'a da abin da zai ja fushin Allah ba abin da ya dace da musulmi ba abu na uku hadisi na uku malaita an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abi hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la'anallahu lati, allati idza arada zaujuha an ya'tiha qalat ana ha'izun la'anallahu Allah ya la'anci an ce la'ana shine al-bu'd 'anir rahma Ani da mutun gabarin rahama to Allah ya nisanta dukkan mace Allah ya nisanta mace daga rahama wace ce ita ce al-mufassila wace ce al-mufassila ita ce macen da za ta yi wani abin da za ta haramta ma mijinta jin daɗi da ita ta hanyar abin da Allah ne ya haramta mishi inda abin da ta yi gaskiya ne amma abin da ta yi ba gaskiya ba ne kun fahimci magana akwai halin da mace tana ciki ai haramun ne namiji ya kusance ta to sai mace ta fake da wannan abin taima mijinta izina da kaman tana cikin wannan halin amma ba gaskiya ba ne abin da ta yi shi ne annusulat ne fassara ta da cewa wace ce ce ita ce matan da idza arada zawjaha idan mijinta yayin nufin ya himmatu an ya ha da ya zake mata qala sai ta ce ana haidu ina cikin jini kun ga dole ya hakura amma kuma ƙarya ne rawahu abu ya'la fi musnadihi abu ya'la ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnadinsa wa alaikumus salam idan da yardan shi misali inda ba da yardan ai dole ya fushi ai ba da mu ce shiga wannan yanayi a cewa ya ji ran shi ya yi mai daɗi ba zai yi ba saboda daga cikin karanci abin da zai faru shi ne zai shiga kuncin zuci ba inda za ka yi faru da namiji sai dai ba shi ne ya yi sha'awan ba amma shi ne dole zai shiga takurwa da kunci akwai wannan shari'a ne ba zaɓin shi a hadisin ya nema ba hukunci ya faɗi kun fahimci magana hukunci hadisin ya faɗa da aka sai ku yi ta wa'azi wanda ta san ɗabi'ar ta ne ta ta roƙi gafara ta tuba kuma ta roƙi gafara shine kawai zaman lafiya abinda musulunci ke nunawa shine baya halatta mace namiji ya ciyar da ita ko da da ruwa kaɗai ya bata in dai ta ci arzikin shi to wajibi ne ta bashi kanta in dai ta ci daga arzikin shi to wajibi ne abu ɗaya da zai iya sa malamai suka yi magana mace ta hana namiji kanta shine zan fube ciyar da ita ba amma in dai na kashi ya ba ta abin taci daga arzikin shi da wajibi ne taimaka masa ɗaya eh, babi na nawa na goma sha biyar ko ba ku sanya alama ku na sha hudu muka gama yanzu malam ya iya jera bayi ba da za an faɗa abinda mata suke ba to aka samu namiji mara haƙuri mai zai biyo ba to shi ne sai mala ya ce zarbin rajul zaujatahu in ta kai ga abu ya ƙi hannu sai ya ladabtar da ita to ga yadda za a yi ku tura ma mazajen ku su ji wannan ko da wannan babin kaɗai <laughs> kuma ba ku tura musu ba ina da su ni zan aika musu da kaina Allah ya saka malam da alkhairi hadisi na farko ce an ayyaz an iyas bin abdullah bin abi zubab qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace masahabbai la tadribu ima Allah kada ku rinka riskan mata da duka ka ku rinka dukan bayin Allah ka ku rinka dukan bayin Allah haka nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata bayan Allah ne ku buge su haka annan sulasu ya faɗi hadisin za ku ji cikakken bayani faja a umar sai ga sai na umar ya zo bayan an yi wannan magana ila rasulullah sallallahu alaihi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ya ce ma annab sallallahu alaihi wa sallam ya yace da shi da irnan nisa mata sun kangare da kace a daina dukan sunan sun kangare ala azwajihinna akan akan mazajensu mata sun kangare mazajin abin nan ɗinsu na aure farakhafa da nan sulas ne ji wannan sai ya sausauci fi darbihinna akan ba laifi tun hannun taɓa lafiyarsu abin da ya faru shi ne da annan sulas wani sahabi ne matarsa ta yi masa laifi sai ya casa ta casan yawa shine Allah sallallahu alaihi da ya ga haka kawai ya hau mimbar ya tara sahabbai ba an yi tsallace da su kar wanda ya kara dukan mata kun fahimci magana faɗin haka da yi kawai <laughs> wata ta ce alhamdulillah dama bi da kyar nake girki wallahi ban ƙarawa sai dai ya siyo misali kawai sai mata suka miƙe kafansu haka yana cikin ashiratun nisa littafin kun karanta za ku ga ya kawo hadisin da tsayinsa sai mata suka koma kawai suna abin da ransa ya so a gida namiji zai dawo daga kasuwa ya sha wahala babu abinci kaza kaza ya faru ya dan dukkan dokin dokinsa da ciyawa ya ajiye a ciyar da doki sai zai ga dokinsa dai ya rame ya kanjame kamar zai mutu eh zai ta ce ka kasa da kanka to su kuma tunda Allah sallallahu alaihi wasallam kar a bige su sun san wallahi duk yanda sahabi ya kai ga damuwa wallahi ba zai iya dukan ba. Sai yasa kawai sai suka miƙe kafa abin su har hada baki ake yi ke yaya me kika yi mishi A'ika zane mai ya bige ki ai ba zai iya ba ita ma to ni ma bari ki gani ke to shi ne a wata ruwayan ma su ne suka yi ga suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda mata suka da ka faɗa hadisin nan yanzu ga yanda gidajen mu ya koma ba yanda muka iya da sun fi karfin mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne to ku bige su a farko kenan su kuma da suka tashi kawai sai su tafi da makama kan bulalarsu za su fanshi haushi manzo Allah ya ji mata kuma su ma sun yi waga, sun kawo korafi hajiya wacce fa mata targade wacce kaza ma tana asibiti ana duba idanta wacce kaza saboda mari ido ya kumbura ya tsintsin. ya za a yi sai manzo Allah ya zo shine sai faɗa hadisi na gaba za ku ji abin da yake faɗi wannan rawahu Abu Dawud hadisi na biyu ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce kun ga an kawo dannan dugon guda uku da muka yi magana jiya ko ya nuna ba farkon hadisin ba ne na gaya muku hadisin yana da tsayi yana can cikin littattafai daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi da ya sauki a dukan sai ce wala tadribul wajha kada wanda ya bigi mace a fuskanta hadisi na uku an Aisha daga nana Aisha kala take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da aminci Allah tabbata a gare shi yace amma yastahi ahadukum yanzu ku maza da kuke dukan matan ku? ɗayanku ba zai ji kunya ba an yadriba Imratahu. ya daki matansa ya bugi iyalinsa kama yadribu al'abda kamar yadda yake dukan bawa da ya siya a kasuwa mutum ya daga hannu ya bugi mace yadribu ha ya buge ta irin wannan duka awwalan nahari a farkon yini da safe ko da rana umma yudaji'uha sannan kuma ya tara da ita akhiratu ma akhirahu a karshen yinin amma ya sahi wannan bai zanto abun kunya ga namiji haka ba ma'ana annan sulasalla na kyamatan maza su aikata duka in ba zanto dole ba kuma sannan a yi shi da lura rawafu abdulrazzak abdulrazzak ya ruwaito shi muna da lokaci ko? madauki babi na nawa na sha sha shida yanzu mun samu babubuka guda na guda biyu na farko butulcewan mata ga mazajensu mun ma yi hadisi a kansa jiya na biyu abin da ya shafi duka ko yanzu na uku shi kuma za a yi maganan kishi ne ma ya ce mar'ati wafti haruha ala darrajiha wannan babin zai magana akan ɗabi'un da mata suke da shi nazira shine kishi kishin da mata suke da shi waftikharuha da alfaharin da suka rinka yi ala darrajiha akan abokiyar zamanta ga wanda suke sun su biyu ko fiye da haka kenan babin zai magana kan ina hukuncin kishi da yin alfahari ga wanda take abokiyar zama ce na auratayya da launin littafin ya ci bat ɗin shi ko? Hmm? ya zamto paracetamol ɗin maganin matsaloli kuma abin ban sha'awa dai duk annabi ne ke magana ko kuwa ba balle a ce kai malam yau yayi zafi ba zafi bane aljanna ake so ku je kuma abin da yasa kuka ji irin waɗannan hadisan suna zuwa haka ko kuna da rauni ne kuna da rauni ne shi yasa annabi ke sa muku ku dan kar ku je ku fada halaka kun gane shi yasa ake taskafa muku turaku duk wanda take ganin tana so a barta ce san ranta to ta tabbata za ta halaka kanta wallahi shi yasa ko mata ka ji zan addu'a Allah ka mallake min miji sai yanda nayi da shi halaka kanki zaki in Allah ya so wannan addu'an to da wuya kuma ki samu abin da ke wurin Allah da wuya ki samu saboda a yanda Allah ya tsara abin ke ba za ki iya jagoranci a ci nasara ba haka Allah ya tsara sai dai ki roki Allah ya bashi ikon adalci ya bashi kaza ya bashi kaza da abin da kika san matsalan ki ne sai ki roki Allah ya fishe shi akan wannan matsalar sai ku tsira mun je mun je Umara 2016 akwai aboki na wata mata ba ya ce wallahi ta rike rigan Ka'aba in kun gani take addu'a hankalinta ma baya jikin kuma tana addu'an ma har wani abokin mai yana taya ta da amin saboda tausayin da ta ba ta mata masan yana ganin ta saboda abin da take cewa ya Allah duk wanda ya yi ma na sihiri Allah ka karya wannan sihiri Allah ka yi kaza duk an sihirce mata ƴan uwa ga ta cikin damuwa tana ta addu'a tana kuka tana addu'a tana kuka wallahi wasu ba san lokacin da suka rinka taya suka bar nasu addu'an suna taya ta sai da ta gama wannan kawai ƙarshe ta ce ya Allah mai na ka mai da shi sai yadda na yi da shi ya Allah kawai sai suka tsaya suka yi zugun shi ikon Allah yanzu ke kina so Allah ya san miki wancan kuma ke ki zalunci ya Allah kaza in shi sa in yi kaza yi kaza duk sai da tabi kusan komai shi mata ta mummurde ta roƙi Allah kuma inda matsalar take wannan wurin da wuya mutum ya roƙa ba amsa ba wannan wurin ba da wuya kai haka a barka kai haka ni da duk abin da ne haka ina fata har na lahiran masu samu amma wallahi duk kusan na gansu ana. wanda ba su samu ba an sauƙaƙe min daman samu tana juyowa sun shiga kawai ana kallon tsimi-tsimi ta dukar da kai ta shiga cikin ɗawafi ce gaba me ya alkhairi a ciki kina tushen magani kije kina roƙan wannan kaskanci ne ma ha ba ayin kana wannan gurin ka je karshe ba kana kan infinity ne ke karshe duk abin da ke yanda kika yadda Allah zai iya magance matsalar ki ta a karya sihiri a magance miki kaza to ki roke shi baki mafita a nan ma kuma a bisa dukkan alamu duk abin da take faɗa mijinta nagartacce ne ita dai ta bake bake a kanka, sai yanda ta yi sai yanda ta juya dukiyarsa sai yanda ta yi da rayuwarsa ba kuma fa irin na halin wai miji ya zo mace ya kyautata mata ba shi bane kawai ya dawo bawa ita ta zamto ita ce mai shi in ba rashin hankali ba mai zai sa wannan tunani Allah shirya da mu baki daya malai ka hadisin farko ta ibn mas'udin an kai daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi kala yace wannan hadisin mutsallake tsallake shi dan na wani bangaren shi ya shafe ko kuna ku akwai kasan inna Allah ta'ala ku duba da yace inna Allah ta'ala kataba al-ghirata 'ala an-nisa wal jihad 'ala ar-rijal kun gani sai gaban sai shafe sai kawai min hunna ya fito kuma na ku ya shafe to mu tsallake zan binciko hadisin sai mu cike mu dauki hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an Aisha an karbo hadisi daga nana Aisha annaha qalat cewa ita da Aisha da kanta take cewa ma girtu alam ra'atin ban taba kishi ga wata mata ba kun san mata su ba a hana su kishi cewa ake su kishi mai amfani kun fahimta ba hauka ba ba rashin hankali ba ba za a taba raba mace da kishi ba abu ne wanda ba zai koru ba amma dai ana so ya zamto na hankali ba na hauka da tunani irin na dabbanci ba to shine take cewa ban taba yin kishi ba ما جرت ما ما جرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ban taba kishin wata mace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ban taba kishi akan wata mace saboda annabi ba tace kama girtu ala khadija kaman yanda ne kishi ga nana khadija kun sa abun mamakin kun tana cewa ma ba su zauna tare ba <laughs> kai wannan abu ya tsananta ba su ma fara yi tare ba sai fa ma da tara su ba ka auro ta ba amma duk da haka dai sai da ta bi ta hakabari ta kyakin wakicin gawan kishi ma ta raya shi ta dawo da shi duniya Allah mai iko me yasa kike yawan wannan kishin li kasratu ha saboda yawan ambatanta da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke iyaha motsi kadan ce Khadija motsi kadan kike Khadija da an motsa ce Khadija sannan abu na biyu da ya sa ni tsananin kishinta shi ne wa sana'ihi da yawan yabon da na ji annabi na yi alaiha a game da ita mace na kabari kuma ga mu kana yabo me ka rasa ma'ana kamar mu ba mu kai ba ne kun fahimci maganar ko shi yasa wata rana suna zaune a gida sai ji muryar wata ta shigo sai ce ah, wance kamar kawo marigayya khadija aka ce ita ce ce tab matsa ki gani ta ki ban wuri yana miƙa ce a aika sa san kowace hajiya ta dafa abinci kuma ta sa a kwano mafi tsada ta kuma kura a daka abincin ya tarbe ta da farin ciki ya ce ga sa san sunan ki shiga duk wanda ta girki ki ga wani girki ne fi burge ki ke zauna ki ci a nan wata ta ce ni din gidana kuma kawar kishiya abin fa da ya faru kenan wallahi dukan suka tashi suka yi girkin ta kuma zaɓa Allah sallallahu alaihi yayi mata kyauta kuma ya gode mata kawar fa kawar matarsa ce fa kawa ce ba ita din ba to shi ne sai na nan Aisha take ta wasu maganganu daga ciki take cewa ai tana nuna cewa wanda ya auri waccan budurwa ita ko gashi kaza gashi kaza gashi kaza to duk maganganun da ta yi sai ta ce mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wai yanzu da Allah ya tambaye ka ba ka taba kiwo bai ce na taba yi ku ji fata inda aka faru amma ku ji inda za car bargan dabbobi ta je ta faro magana sai na taba yi idan ka zo da dabbobinka ka ga wurin da wani ya kiwo ya fita wani ga ciyawa bai bai taba ba a taba ba idan zaka sa dabbobin ka, sadin wancan da ya tattaka koko yace a'a inda ba taba ba da nima na dabbobin sai kaza ya fa hana me za ta ce amma dan ya nuna mata abin da za ta yace ce mhm uhm, yace mene kenan yace duk dai saurawan zaurawa ne mu ne kadai sai ce mata gaskiya ne zaurawa ce amma ke ba ba zaura ba ce ba shi ke nan ba to da Allah ba sai a shiru haka ba shi ne sai ta ƙara ɗaga kafara da ta jiya amsa sai ta ce to kuma ga shi Allah ya canza mata wanda ma ta fi da kake ta wani ambatanta a nan kawai ta ga idanuwansa sun kaɗa. jijiyan wuyansa ya tashi ya ce ina kin zo kuma iyaka ba gaskiya ba ne ya ce na rantse da girman Allah Allah bai canza min da wanda ta fi Khadija ba ke awa ta bani dukiya sanda kowa ke so ya ga talauci ya kashe ni yace ta kaunace ni lokacin da tsoro ma a zo kusa da ni ake ji haka ta rike ni kai da fata kawa ka mutuwa ka tashi ta zauna da talauci har ta mutu ba mu samu arziki ba dan karan wahala ta ci har ta mutu sai da ta take tana bayarwa ana da awa yace to Allah bai canza mun da wanda yafi Khadija to dan ma manzo Allah shi baya gori da ya so sai ce duk ƴaƴana ma ita ta haifa in banda ɗaya ko biyu amma sai bai faɗi wannan ba da ya san hurumin Allah ne sai ya faɗi alkhairanta lokacin da ya shiga imuwa ya yi hal muzammil wa ta kwantar mai da hankali ita ce wa ta kai shi wurin waraka bin naufal ita ce wallahi har mu da muke masallacin nan mun amfana da dukiyarta dan ta ba da dukiyar ta ce ai mu addinin kaza a ba sahabi kaza su je su karanta su yi kaza su yi kaza su yi kaza har wanda ke zaune ana ya amfana da ita Allah ya da mana da Dr. Mansur Isa Yalwa ya yi wani karatu a kurmin mashi na rasa inda odiyon karatun ne ya shiga amma da za a samu karatun nan game da na na Khadija yi wallahi wanda ya ji karatun nan ba ko mata ba har mu maza in tunanin mu bai canza ba kai to raban mu da kila ragage ne wallahi na na Khadija karshe ce gaskiya Allah ka ƙara da a gare ta to ta ce ban taɓa kishin wata mata kamar irin kishin da na yi a gare ta ba amma ba tana nufinta da sharri ba ne ma'ana tana jin damuwan ina ma da ita ce annabi ke yawan ambato annabi ke yawan nan amma ita ma ai ya faɗi alkhairi game da ita ya ce duk duniya ita ya fi so ya mutu akan kirjinta kuma har ya yawon bakin tafi da annabi ya sha kafin ya to wannan kada ya ishe ta ita ma daraja ai rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito Haditi na gaba na biyu kenan amma na uku a babin ko maliki ana aisha ta an karbo daga nana aisha annahu italla ba'irin fasiya bin hayyi italla ba'irin raƙumi yayi gaddama ko ya samu matsala ya samu illa ko ta karya ko ta ciwo raƙumi dai ya gajiya raƙumin wane fasiya nana Aisha da kanta tace raqumin safiya ana tafiya muna tafiya da Allah sallallahu alaihi wasallama sai raqumin da safiya take kai kamar mota ne a ce motar ta tafi faci ko kaza sai aka samu matsala wa inda Zainab a wurin Zainab kuwa iyalin Allah sallallahu alaihi wasallama ala ta tafi su kusan dukan su kenan a tafiya sai ce safiya raqumin ta samu matsala injina na Aisha tace amma Zainab kuma tana da fadlu zahirin tana da raran abin hawa zahir shine baya ma'ana tana da wani raƙumin da babu kowa a kansa kun gane magana bayan wanda take kai har akwai estarar raƙumi a convoy ɗinta wanda in ta ga dama za raƙin an tsaya suke cewa a koma da ita kan wancan raƙumi ko ai kaza ko kuma dai sun ɗauko shi ko da za a samu matsalar tafiya sai a canza abin hawa tunda tafiya na kila mai nisa to ce Zainab tana da wannan ragowan raƙumin da ba a hau ba fa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wace ce raƙumin ta samu matsala muka ce safiya wace ce take da iskaran abin hawa zainab fa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam zainab sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma zainab aiki aitiha ba'irin ki ba ta raƙumi ɗaya mana ina ma da ki ba ya sunanta tafiya raƙumi guda ɗaya tun da kin ga matsalar da ya ta shiga na abin hawa faƙalar sai ta ce ana auri tilkal yahudiya sai ta nuna wata ba yahudiya mace ta ce zan da yi ba wancan ma'ana zan da yi ba wancan me zai faru fa ba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma manzo Allah ya fusata ma'ana ni ina mijinki in nemi abu na farko ki kimin sannan na biyu ma ki nuna masu fada da ni masu faɗa da addini na masu ƙin abin da aka aiko ni dan shi ki ce kuma ke su za ki kyautata ba ba makawa dole annabi ya fushi dole ne annabi ya fushi dole ne wallahi da annabi wani malai ce to tafi gidan ubanki in kin shirya sai ki dawo raƙumin ma aini na baki wallahi yanzu ne wani haka zai faɗa ko ba haka bane karanci kenan amma mun Allah yana da hakuri sai ya fusata ji babu dadi me zai faru fa ha kawai sai mata hijira a wannan tafiyar kawai sai yanke mata inda yakan zo in gankai ta za a ci abinci ana tare in ya san tana wuri kawai sai yake zuwa wurin wannan ko karshen azaba kenan kuma musamman a gaban sauran abokan zama wata za ta ga ko me za a yi mata a a ɗaki in dai an fita a nuna ita ma a tsin da a to yanzu a fili kuma a kai sai mata hijira zalhajja har kusan watan Dalhajja ya ƙare wal muharram da watan muharram wa ba'da safar aka shiga wani bangaren watan safar sannan ne annabi ya fara kula amma a tafiya ake nufi ba a gida ba a gida yana ba ta hakokin amma dai ba za ta ga wani walwalar da ta saba ba in za a yi tafiya yanzu kawai za a tafiya kawai sai ce banda banda zainab ita ku barta da rakuma ta ce kiwon rakuma ku dai mutum wannan ka sha azaba ko na'am bai da dadi. so sai dai haƙuri kawai ma'ana dai mun ga abin da ke ciki na kishi ko da kuma mai alfahari ga alfaharin nan alfahari ta nuna tana da shi amma dai ba ga wanda za ta yi ma ai nuna isa ne wannan alfahari ne ko ba ka bane babu kyau irin wannan maza da kuke gani idan suka yi arkace zukatansu suka yi abu domin Allah da wuya ku ga Allah bai azurta su ko ya ba su damar rufa asiri ba kafin su mutu ko su a karan kansu ko a yayansu to shi za ba kyau mace taimaka namiji gori irin wannan ƙarshe za ki ga shi arzikin shi ya ɗan fi garanti fiye da na mata kun taɓa kula da wannan a nan gari akwai matan da mijinta ladani ne mai kiran sallah a tudun wadan gunan. rashin lafiya ya kama shi har bai iya fita ya kwanta ya kwanta ciwo ciwo kamar ba zai tashi ba kusa an an yanke kauna shi shikenan kawo wata ranar ciwo ya tsanani matansa ɗaya daga cikin iyalansa kawai sai ta kira sauran iyalansa da manyan 'ya'yan shi yana kwance fa kan gado wallahi ciwo ya mai kamari take cewa to abin da yasa ta kira su shine gashi dai tun yana jin su su sani fa kar ya zo ya rasu a zo rikici gidan nan fa da ake ciki gidanta ne gidanta ne ita ce ta bashi su zauna duk da an rubuta takarda takarda na nan da shaidu amma dai tana so a gaban su san gidan nan nata ne ba na shi bane wallahi yana cikin tsananin azaban ciwo kawai sai ga kwalla na zuba ƙarshen tozarci kenan da yake gada iyan ciwo ba sai an ɗaga sai an kwantar da ya ji abin da take faɗa wallahi sai kwalla ka ta tunke zubuwa daga idan matan da 'ya'yan suka shiru suka rasa ma'ina mai dama su ce masu. babban ɗaya ce ba komai Allah ya ba mu alkhairi mu dai fatan mu Allah ya ba shi lafiya abin da ya faɗa kenan ke shikenan abin da kika tara mu ya shi ya to mun gode a ranan ya aka yi aka yi sai alhaji amadu cancan ya samu labari yana zuwa ce a maza maza a je ko ina ne asibiti ko nawa mutumin nan zai ci a kai shi asibiti wallahi sai ya warke wallahi malam malam usman abubakar ya san mutum yana warkewa cancan ya kira shi ya ce allah ke arziki ba mu ke arziki ya ɗauki kuloti na kusan miliyan ɗaya ɗaya guda hudu ya bashi ya ce zan gina maka guda uku da za ka zauna da iyalanka a ci guda ɗaya ka aje shi a matsayin kadara ya ba shi jari na dukiya wallah ya ba shi kuɗi masu yawa ya ce amma ina tabbatar maka kar wanne sa ka daina kiran sallah don ya fi maka alkhairi fiye da abin da na ba ka dalilin arzikinsa hajji ya ce ai da ita da gidanta duk su bar min nawa gidan kawai ya abin da ce mun ya fi ciwon da nake ciki tsada ta fara wallahi tallahi ka san ajizanci yace kwarai ni ko na san ajizanci yace ni ko na san ajizanci babu kyau gori bai da kyau gori bai da kyau karkai ma dan adam gori duk rikicin da za ku yi da mutum wallahi karki gori ciki yayi jima mutum gori duk kusa abin da zaki ma wani gori akai in ba a yi sa'a ba sai Allah ya bashi abin da fi wanda aka yi mai gori a kansa Allah shiryar da mu wannan dai ajizanci ne kuma bai kamata a yi ba mu karanta wannan hadisin sai mu tsaya insha Allah malai ce qalat aisha tuna na aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashabihi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tare da sahabbai sahabbai sun zo gidan Annabi sallallahu alaihi yana zaune tare da su wa sana'atu lahu ta'aman sai na dafa ma Annabi sallallahu alaihi da abinci da na ji baƙi sun zo sai ta nemi irin ce girkin da za a ce wai yau gidan wa yake ne kun gane irin wannan ko ta ce sai ne masa wani irin gangariyar abinci to ana haka kuma at lahu hafsa ta'aman ita ma hafsa sai zamto ta yi mishi abinci saboda ba su so manzo Allah ya ta kar a ga ba karamci a gidansa tunda sun ji gidan yau da baƙi ta suke gaba za a fishe shi kunya shine ta fara girki hafsa ma nayi qalat nana ta ce fatabaqat ni hafsa sai dan to kila hafsa da gas take ni kuma da rushu sai ta riga ni gama ko kuma kila abinda take dafawa ba mai cin lokaci bane ko ni kuma nawa yana da daukan lokaci zai iya daukan haka fatabaqat ni sai ta rigaye ni da gama kuma kun san ɗakin ta yana kusa da inda yake zama da baki ita na na Aisha dan haka duk kusan motsin da aka yi za ta ji fa kuntu lil jariya sai na ce ma ta wanda nake ya sako na. in taliki tashi ki tafi tashi tashi tashi ki gani in taliki tafi fakfi'i qata'a menene ha je kiki tunkude wannan ƙwariyan kwanan da aka kawo abincin nan hanzarta hanzarta ki gani kakki kuskura abincin ne ya kai wurin je ki bige hannun baiwar da aka aika <laughs> to amma inda abu zai baka sha'awa ka gane su ba shi hankali suke bai ta da kanta take karanto hadisin yanzu ke ce ma ba za ki faɗa hadisin to su suna tsoro Allah da ba su koye ilimi kuma za ki ji a nuri za ka zo ta faɗa alkhairin ta fiye da wannan abin da ta faɗa suke da ita in taliki da ki kaksi qas'ataha ki je ki dishe ki bige wannan kwanan da aka aka zo da shi falaqi had'a falaki hatta sai zamana wannan baiwar da ta aika din kafin ta isa lokacin da ta haɗu da baiwar da Hafsa ta turo kada hammat an ta taba'a baina ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai ga tashin mutum za ta miƙa mika shi, ma'ana ta so a ce tun kan a shiga masallacin ma annabi ya sami yi an bige kwanan sama ta baiwa ta san in bata tunkuɗa kwanan nan ba bulala za ta shayin ta dawo kila to da haka ko gaban annabi ne ta ba ta tsoron annabi ta fi tsoron hajiya na babban sasa Ta haka za ta tunkuɗa kwanan rikici a ƙare a cikin gida to lokacin da ta zo iki kuma annan sallallahu har ya miƙo hannu zai karɓi abinci daga hannun daga hannun ta baiwa haba fakfa'atha sai kawai ta bige wannan kwanan da aka zo da shi fankasaratul qat'a sai kawai kwano ya fashe kila ƙwarya ne dama ko tukunyan ƙasa tukunyan ƙasa ne kawai fatan ɗan abin da iyayenmu da suke sa tuwo ɗin na aibiya a ciki lokacin ma kuka ta fi zaki amma da duk tsatsa muke sha to kawai sai ta fashe ta watsi da abincin da ke ciki wantashara ta'am abinci ya watsi a wurin lasarki qalat sai take cewa fa jama'a ha rasulullah sallallahu alaihi wa ba abin ya fashe ba annabi ya san akwai abin da ya faru da haka yaran yanzu ba laifin su bane ba yanda za a yi bayi su zo su yi masa haka ba tare da umarnin wasa ba yana ganin haka da hannunsa sai sa hannunsa ya rinka kwashe kwanan da ya fashe da ƙwarya ne ko mai ya rinka tattara ƙwarya wa ma fi da abin da ke cikin minar ta'am na abinci da ya gama tattara kwano kuma sai yana kwashe abincin da ya zube alal nitsari akan wani jemamman fata da ke wurin manzo Allah rinka zuba abinci akan wannan jemamman Fata mai kyau Allahu akbar fa akalu sai ce masabai bismillah ku mu ci kun fanci magana ko mu ci kar ku damu kuma sai suka ci ba an gama ba yanzu sun ci abinci sun koshi yanzu me ya saura a magance wutan da ke cikin gida an gane maganan suna gamawa sun maba'ata da kis'ati sai annan lasu ya shigo gida ya duba ya ga wanne iri ta fasa kiristan ne ko samira ce ya duba ya gani mai kyau sai ya sauka fa ba'asa sai ya aika da kis'ati da nawa kwanan mai kyau original ila hafsa yace aje a kai mu hafsa ai abun ba hauka bane abinci dai nawa ne to mun ci abinci Allah baki ladan girki amma kwanan da kika fasa ke biya shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudu khudu zarfan khudu zarfa makana zarfa makana zarfatiki rike wannan kwana a matsayin kwananki da aka fasa miki wa kulu fiha ma fiha ku ci abin da ke ciki da ya shigo sai ya ce mata ina ki da kika dafa an ce kin yi abinci ke ma eh, to ina wanda kika yi ce gashi kwanan ne wannan ya gangari a to madalla sai ya ce to ku ɗauka ku kai ma hafsa ta ci abincin kuma ta rike kwanan yauwa yanzu kin bautun mata fasawan shine bautan abincin da kika kwara kwano kika kwashi adashe kika yi mun farfesun kifi na ba hafsa ta ci ta koshi sannan kuma kwano yanda kika fasa wancan shi ma alkwano bil kwano <laughs> kwanan da kika fasa shi ma an biya an fahimta to wannan shine na ganin sai mu takaita anan to ban sani ba kila gobe mai karatu kila mutakuri mala aminu daurawa maganan mu'azu bin jabal sun san mu'azu ba sauran bacci ko ko ku kuna bacci eh yanzu bacci da ido daya ake yi haka ne kilan tafi gombe gobe in dawo jibi kila idan tafiyan ta kama za mu je mu mitin da mala aminu daura a kan foundation din in kuma kila sai bayan sallah to ya koma kano za mu yi karatu abin da za a kaddara ko akwai karatu an gane a kaddara akwai karatu idan babu zan sanar da ku insha Allah to yanzu babu fa an rufe karatun kenan <laughs> in babu an gama majalisin kenan satin sama a ba jama'a ai akwai gaskiya zan je itikafi ne insha Allah kuma ai za ku son je muku addu'a ko ko ba ku so ganin kun ga dama ku rubuto leta daban-daban na addu'o'inku ku yi list duk ba matsala amma dai gaskiyar magana akwai bukatar neman nan sa yi. an abin nan ya kamata ka nau'anta ba, ka san wanne Allah zai karba ba ko nan da yake kafi insha Allah ko da ku kwana uku yau in mun gama rabo za mu yi mitin a takaice insha Allah ina so ya zamto mun yi mun yi yanka wa marayun mu da sallah kun gane in mun gama mun gama taro za mu yi mitin ko da kadan ne da Allah abin da nake so in ce an aika ma iyayen marayu an aika ma kowa to in so samu ne sha biyu da rabi suna wurin nan karfe na kwace su zo a ai to muna da aiki mai yawa ne wancan in manta wannan bai da yawa wato abin da ke faruwa mun ga yato mai girma hakimin kawo ne kuma yana da tafiya zaria abinda kawai zai tsaye da shi kenan to muna so ya zamto ko mun gaya mishi ana sallah za a yi ko ba ku kuɗi ku ƙara sa kati a waya ku Wanda ya yake musu a wurin to sai ina ai wallahi kila ma zuwa suna ta <laughs> suna da gaskiya ko ni ne zan yi sammako Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karfafe ku ya mana ku zuriyan albarka matan mu'azzini jabal kuna kokari sosai gaskiya na kokari kuma haka ake su kuma Allah ya baku masu yi muku a cikin yayanku ya baku zuriya ta gari ya shiryar muku da zuriyanku su kuma waɗanda nasu suka mutu Allah ya fe musu inna mu ta zo Allah ya cika namu ƙarshen da alkhairi Allah ya sa lahiran mu farin cikinmu ne ba bakin ciki da nadamanmu ba Sha Allah kenan sai mun haɗu wurin taro ko assalamu alaikum wa akwai na'am na'am wa alaikum salam Eh, bayani hadisin mace ta kaurace ma mijinta a shimfida, har ya fushi da ita annan sulasu ne ce Allah ya la'ance ta eh ne tambayan hmm. eh, ita ba ta da lafiya shi mijin hmm. Hmm. sai dawo mata sanda take ba ta da lafiya yake kula da ita yake daukar nauyin rashin lafiya ma'ana kawai ya maida ta kamar news and dumb ko kawai ya biya bukatar shi amma ba tare da damuwa da ita menene nata laluran ba abin da ya kuskure ne laifi ne kin fahimci maganar bai kyauta ba amma kuma duk da aka bai halarta wancan saboda babban abin da ya sa ka gano suna ta wannan la'antar da fasata da sauransu faddin ne lizari'a toshe kafan banna ne saboda duk dan adam lafiyayye akwai sha'awa a jikinsa to kuma dole ne ya gusar da wannan sha'awar sannan ya zauna lafiya dukkan da mutum ke da sha'awa malamai suka ce kwakwalwarsa kan koma kamar ta mahaukaci ne to in ba an samu gusar da wannan sha'awar ba mutum ba zai zauna lafiya ba to kuma gutsar da sha'awa dole ne zamto ta ɗayan biyu ko ta halal ko ta haram kin fahimci maganar to shi yasa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsoratarwa dan ya zamto ta hanyar halal ne aka samu gushewan wannan sha'awa din wancan babu laifi in an magana da shi ko an sa wanda yake da fahimta yayi masa magana akan wani abu a ja sa ko kace mai nasiha ko ta abin nan da sauransu ko ta nuna rashin jin daɗinta a wasu abubuwan da ba zai shafi irin waɗannan hadisan ba amma dai akan wannan specifically gaskiyar magana baya dacewa mace ce haka saboda hatsarin sa yana da yawa da abin da za a ce annabi ne yayi la'anta ai ba karaman magana ba an fahimci magana eh na'am shikenan shikenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh